da izinin Allah mafi sarki a wannan yammaci mai tara barka yammaci na alhamis na 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 31 ga watan goma watan oktoba shekara ta 2013 miladiya a jerin gwanon karatuttuka da ake gabatarwa a wani masallaci mai albarka da ke nan kwafin cikin garin gina za mu tashi a darasi na 22 a cikin wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabil rashad na muwafaquddin ibn qudama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi malam a wannan littafi yana zayyano mana ne abubuwan da suka zama wajibi mutum musulmi a matsayin shi na musulmi ya imani da su kuma yarda da su yayi watsi da duk abin da yake yayi kusa da su don ya saba musu balle ma a ce ya saba musu tsantsar da mutum musulmi malam yake zayyan mana a cikin wannan littafin albarka littafin lumatul itiqad a jiya ya zayyano mana batun abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da irin matsayi da suke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin gwagwarmaya da suka yi na ɗauka addinin nan na musulunci da dukiyoyinsu da kawunansu da karantar wasu da duk wata hikima da fasaha da zalaka da dabara da suke da ita domin isar da wannan addini kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya shaida cewa sun yi abin da ya sawaka a gare don ba dan sun yi ba da tuni bai iso inda muke da shi a yanzu ba Allah ta'ala mu gode maka akan wannan ni'ima da kai mana a darasin na yau malam zai ci gaba da zayyano abin da ya zama wajibi akan dukkan mutum musulmi ya kudirce sai yake cewa wani sunna a taradi ala azwajin nabi a taradi ala azwajin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummahati almu'minin almutahharati almuwarraati min kulli su afdaluhunna khadijatu bintu khuwailid wa aisha siddiqatu bintu siddiq allati barra'aha allah fi kitabi زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم إيه؟ الله أكبر ما لم يتوى من السنة yana cikin tsantsar karantawar addinin musulunci wanda yake a kan shi annabi ya rayu kan shi ayoyin alkur'ani suka sauka التردي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التردي نيمن يرجع أو bangiji, da iyadda ala azwaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda da matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan kun ka fasara aka ka fasara akan addu'a kenan kana roƙon Allah da yadda da su ko kuma Allah ta'ala ya yarda da su nemarwa matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan yana cikin aqida ta dukkan mutumin da yake musulmi ya zama na duk lokacin da ya ji an faki ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya ƙara mata yadda ya ce Allah ya ƙara mata ɗaukaka duk lokacin da ya ji an faɗa haka ya mata kyakkyawan fata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yin haka ɗabi'a ce ta wanda yi wannan ɗin mutumin kwarai ne mummuni ne daga cikin malai bawa ne daga cikin bayan Allah subhanahu ala, bayan da suke na kwarai abu na farko kenan a على أزواج رسول الله sallallahu ta'ala wa وسلم neman yadda ubangiji da yadda da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azwaj jam'i ne na zauj aka ce da namiji zaujin. kamar da ake ce da mace zaujin ana ce da namiji zaujin mu idan yana da aure kamar yadda ake ce da mace zaujin in tana da aure amma in ba ta da aure ba a kiranta zaujin in ba ta da aure ba a kiranta zaujin yana shi da ce ko ubangiji subhanahu wataala yake cewa uskun anta wa zawjuka aljanna kenan da mace zaujin namiji ma zaujin zaka ce hazihi zauji kamar da zaka ce haza zauji ba tare ka ce zaujaki ba lura da ce ku da Allah ta'ala ta yi uskun an wa zawjuka aljanna bai ce wa zawjatuka aljanna ba sai zama na azzauj bai ghairi ta shi ya fi fasaha a larabci in ban da babin gado shi a babin gado malamai suka ce ana sa zaujin da tun domin abin bance in ba haka ba yau ba amma an ma sa ɗan an rufe shi an ƙara fahimta ba ne a ce ba sai ba da aka ce a azzuwa jami'i ne na zauj ashe matan ba ɗaya bane mata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin waɗanda suke iyaye ne na mummunai kullum da ke ko iyaye ne su na mummunai ke ne ba iyaye na fasikai ba ba iyaye ne na azzalumai ba ba iyaye ne na kafirai ba ba iyaye ne na mashaya ba su iyaye ne na mummunai haka Allah ta'ala ya faɗa Ya yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yace annabiyyu auladul mu'minina sai yace bil mu'minina bai ce bil muslimina ba ce an duk da cewar musulman sun shiga amma sai ya mace suna na imani tunda idan inda aka ambaci imani kadai to musulunci ma ya shiga sai ya amfani da lafazin imani sai annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matan shi annabin ummahatihim iyaye ne na mummunai lura da ko wanda ko yace ba ba iyayensa ba kaga shike na ma ya hutar da kai ya nuna maka cewa shi ba mummuni bane kuma Allah ta'ala ya ce iyayen da al-mutahharat waɗanda suke tsarkaka ne shine al-mutahharat waɗanda aka tsarkake su ka kiyaye hawun yana da fataha ba al-mutahharat ba al-mutahharat waɗanda aka tsarkake su albara'at waɗanda aka wanke su aka lantar da su min kulli su daga dukkan abin da yake komai kankantar shi da bai dace ba ga mace a ce tana da shi ai riga an wanke ta da shi duk wani abu duk wata ɗabi'a da duk wani hali da bai kamata a ce mace tana da shi ba to waɗannan an riga an wanke su da shi shi ne kullu su an wanke su daga kowanne mummunan abu kul ummu babu ce a dukkan abin da ya shafi umum sannan ga su kuma ta zo a matsayin na kira afdaluhunna babbar su duka a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka khadijatu bint khuwailid ita ce khadija iyar khuwailid wa aishatu siddiqatu bint siddiqa da aisha A siddiqa mai gaskiya yar mai gaskiya babba yar babba kenan allati barraha Allah wacce Allah madaukin sarki ya wanke ta fil ya wanke ta tas ya wanke ta tawanku fi kitabihi a cikin littafinsa zaujin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fi duniya a nan duniya wal akhira da lahira faman qazafaha duk wanda ya mata yarfe ita wacce na aisha duk wanda ya jefe ta bima barra Allah da abin da Allah i wanke ta da shi ya ce shi bai yadda ba ya kashe kasa faqad kafara billahi al to wannan ya kafarce ma Allah mai girma da hurka wannan magana duk malamai sun yi ijma'i akan ta duk malamai sun yi ijma'i akan ta al-imam al-qurtubi ya nasanta cewa fa kullu man sabbaha duk wanda ya aibanta ta bima barraha Allahu min da abin da Allah ta'ala ya barranta da ita da shi mukazzibu lillah to wannan wanda ya ta Allah ne wa man kazzaba Allah duk wanda ya ta Allah fa huwa kafir to shi tinkirin arni ne dan gace kafir kafiri ne larabcin kamar ne ta amma gace arni to shine sunan shi na yanka mala yake cewa wa minas sunna ku lura da yawa za ku ji na cewa minas sunna yana da cikin karantarwa ta musulunci sai ba na cewa yana ga cikin sunna saboda in muku ta mun yi magana sunna a sharhu sunna cewa ka ce a sunna a sunna wal islam wal islam huwa sunna sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna da zaran ka ce yana cikin musulunci to kana nufin yana cikin sunna da zaran ka ce sunna ne kana nufin musulunci ne kun gano wannan da ke ko to yana cikin karantarwa ta addinin musulunci a taraddi ala azwaji rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallama neman yarda ga ga iya ga matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama mutum ya nema musu yardar ubangiji ko ya kara musu ya ƙara nema musu yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala domin yardaddu ne Allah ta'ala ya yarda da su ummahatul mu'minin waɗanda suke su iyaye ne na mu'minai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace annabiyyu kun ga annabiyyu mubtada kenan kun da ko marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu zahir aula shine khabar al-mubtada bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum kullum da ko kaga azwaj mubtada kenan ummahatuhum matan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyaye ne nasu su mu bari. kun gane wannan da kyau saboda haka kamar yadda mutum ya sani bai halatta ya auri mahaifiyarsa dan baban shi ya rasu kullum da kyau ya halatta ya rumai da yasa bai halatta ba to hakan nan bai halatta ba dan manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu mutum ya aure matarsa saboda haka karka sha'afa na Aisha radiyallahu ta'ala anha Annabi sallama ya rasu ya koma ga Allah tana da shekara 18 ina fata mun gano wannan da ke ko tana da shekara goma sha takwas. amma baya ka ta yi rayu a doron ƙasa shekaru arba'in bayan shekara sha takwas ta rayu shekara arba'in kafin ta rasu amma babu wanda ya taɓa kwankwasawa ko ya zo ci, babu shi kuma da ke ko babu shi domin haramun ce a gare shi duk matan da rasu lamar alaihi su ya rasu babu wanda ya taɓa gwadawa ma ya ce ya zo tunda ta gama idda ta gama ta kaba gashi babu shi ina ba ta kun gano wannan da kyau wannan sifa ta takaito ne ga manzon Allah kadai duk wanda ya yi yunkuri ya ce in ya rasu kada wanda ya auri matar shi ko kuma ai su malamai a garin su in sai su ba a auren matan su to wannan jahilinci ne ba musulunci bane ku gano wannan da kyau ko ba ko wanda ce a ah, ba ta malam ce ba a kanta shi ke ne duk wata kuma a gari a babu shi kawai za ka yi fuska ne kawai kai ko baka je kai sadaki ina fata mun gane wannan da kyau ummahatul mu'minin iyaye ne mu'mini shi yasa kake ganin da zara an ambace su sai mummuni su ce radiyallahu anha da zara an ambace ta mummuni su ce radiyallahu anha in suna da radiyallahu anhum saboda iyayensu ne suke roƙa musu ƙarin yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala al-mutahharat da Allah ta'ala ya tsarkake su don ya ce a ƙwayyibuna a ƙwayyibatu li tayyibin wa tayyibuna li tayyibat tsarkaka maza suna auren tsarkakan mata ne tsarkakan mata suna auren tsarkakan maza ne kuna ji da ce ko amma munanan maza fa suna auren munanan mata ne munanan mata suna auren munanan maza ne wasu Allah salamata wa rafiya amma a tayyibatu li tayyibin wa tayyibuna li tayyibat sai Allah ta'ala ce ulaika su waɗannan waɗanda aka jefa musu wannan jimlar wannan waɗanda aka jefa wannan jimlar na cewar ai Aisha ta aikata munan abu kaza Allah ta'ala ce mubarra'una mimma yaqulun mubarra'una an barrantar da su kuna jina da su ko duk da cewar wannan ayar dalili ce akan jumla ta gaba dalili ce akan jumla wannan magana da dalilan sana da yawa tun da dalilan sana da yawa sai ka raba su aji aji da Allah ta'ala ya ce da mana ya ce al-mubaharat wanda aka tsarkake su dalilin wannan jumla shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahal al-bayt wa yutahhirukum tatahira واذكرن ما يتلى في بيوتكن wal آيات Kaga والحكمة هذا إنما أداة الحصر والقصر abin فني kawai يريد الله Allah yana so ne Allah yana nufi ne liyuti da an kumur rijisa ya tafiye da dukkan wata kazanta a rijisa jinsi na kazanta duk abin da yake yana amsa sunan kazanta to Allah ta'ala yana so ya tafiye da shi ne an daga barin ku yi yutahhira ku tahira ya tsarkake ku tsarkakewa wani jirgin ku? wannan haka Allah ta'ala yake nufi shi ya wasu koro ayoyi ɗin ya ce ya ayi hannabi kun li azwajika in kun tunna turidin na hayata duniya wa zinata ha fata alina umati in kunna ko sarhi kuma sarahan jamila ko in kun tunna turidin Allah wa sulahu wa daral akhirata sallallahu a'adda lil husanati min kunna ajran عظيمة يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك عند الله وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إني تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا duk waɗannan waƙar na fi biyu duk waɗannan ayoyin abin da sa Allah ta'ala ya saukar da su shi ya faɗa da kansa ya yace inna ma yuridullahu abin sani kawai Allah yana nufi ne fa liyudli da an kuma rijisa domin mu tafi da dukkan wata ƙazanta an ku daga barku إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله تعالى يرى نفسه يتفيد كوني أهل يتفيد جبر كوني أهل البيت يا كومك أن wannan babban gida dan babu gida irinsa a tarihi ba a kamar sa ba ko ba irinsa ba Allah ta'ala yana nufin ya tafiye ne daga halin baiti ya ku mutanen wannan babban gida wa ya tahira ku ta tahira ya tsarkake ku ta tsarkake ku wazkur na ma yake lafi kunna. ku dinga karanta abubuwan da ake karantawa ku dinga tuna abubuwan da ake karanta karantawa fi kunna a cikin gidajen ku ta wannan waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da Allah ta'ala ya tsarkake matan manzon Allah sallallahu ta'ala sallama hakikanin tsarkakewa ya tsarkake su hakikanin tsarkakewa kamar yadda ya faɗa yace wa ku ta tahira wa ku kuma ya tsarkake ku ta tahiran hakikanin tsarkakewa ba wai wani sashi na tsarkakewa dan da sashi ba dan da mutlaq ne wannan jirgin ko mafi'ulun mutlaq ne hakikanin tsarkakewa ita ce alɗin da Allah ta'ala zai muku al-mubarra'at waɗanda Allah ta'ala kuma ya barzantak waɗanda ya tsarkake wannan kuma ya barzantak kaga ya tsarkake wai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayti wa yutahhirakum tatahira kaga tahara yutahhiru tatahiran mutahhar wanda aka tsarkake kenan mutahhir wanda ya tsarkake kenan Wani ji da ce ko kuma ba cikin suna Allah ka ce shi al-mutahhir imana eh tunda ya zaga daga fi'ili ne ba ishtiqaq wannan da wani babi ne da muka yi shi a darasin baya al-mubarra'at waɗanda aka wanki aka tsarkake aka barrantar da Allah ta'ala ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulu waɗannan ula'ika waɗannan to waɗannan wadawa tunda kissar ta faru ne akan nana Aisha ita kadai da Allah ta'ala ce innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharra bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum ma iktasaba min al ism والذي تولى كبره له عذاب عظيم Allah ta'ala ce innal ladzina ja'u bil ifki idan aka ce al ifku fa shi ne ita ce tsantsa goron ƙaryar da babu sofa ne na gaskiya a ciki shi sa ba a kira ta maza alkazin ba a al'ifku shi ne abin da yake tsantsar gaskiya a canza shi ya kuma karya. tsantsar ƙarya a mai ita gaskiya ita ya kira da al'ifku da Allah ta'ala yake cewa wani lukuri a fakin asiri sai Allah ta'ala ce innal ladzina ja'u bil ifki lallai waɗanda suka zo da wannan kagaggiyar ƙaryar farajiyar ƙaryar kagaggiya usbatul mulkum wasu jama'a ne daga cikin ku kun da ke ko wannan ta yi lissafa shi ba ji ana ƙara wani a ce su ma musulmi ne ta ai jinin su usbatul mulkum la ta ka bi sharran lakum wannan abin da ya faru garku tsammanin sharri ne a gare ku la ilaha illallah bal wa khairun lakum alkhairu ne a gare ku li kulli imrin minhum kowanne mutum eh da kullum ri'in minhum kowanne mutum ɗaya daga cikin su maktasaba min ism yana da kaso na musamman na zunubi da yake da shi ta tawalla kibarahu minhum amma wanda ya ɗauki nauyin abin ya zama shi ne gaba gaba mu azabun azim yana da azaba mai girman gaske Allah ta'ala ya sauke ana tafiya ne daga yakin an dawo to na Aisha radiyallahu anha ta tafi wani abu naka ina fata mafi wani da ke da ta tana dawowa sai ta samu gaba daya an riga an wuce mutum ɗaya ne ya rage wanda yake shi baya bin ayari baki daya yana jira ne idan aka tafi to duk wani abu da aka yi mantuwa a wurin shi ne yake tsayawa ya tattara shi ya tattara shi sai ya bi jama'a da shi kuna ji da ko sabanin a ce a zauna baki daya a tafi baki daya sai an yi tafiyar awa biyu sai a tana ai an manta wani abu ya za a kenan to amma in lokacin suke tafiya za a tafi bayan kowa ya gama tattara kayan shi ya tafi to aka samu wasu su kuma su tsaya domin su sake bin kwakwaf su tabbatar babu wani abu da aka bari ashe ana a cikin wannan kawai sai gana na aisha radiyallahu ta'ala anha ai yana ganta sai kawai ke ubangiji ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iya kalmar da ya faɗa kenan sai ya kuyi da raƙumansa yana zaune da raƙumansa sai ta tana hawa sai kama hanyar ta ba wani abu da ya faru ashe abdullahi bin ubay bin salul ya riga ya zama mutuwakin da mutanansa, cewar tana ina ai suna can dawo ba gashi ya faɗa ba ai suna can ai gashi gashi ai gashi gashi ta yadda ya shiga ba yake fita ba ubangiji subhanahu wataala ya sauka da ayar kuma kaga yana sauka da ayar ta ce a lokacin ba za a tankare a rere a baka ce a fetse ba kuma shi da ke sai da aka zuma tukun na kafa ayoyi su sauka wasu suka ce ina laula in wala walaula in sami'tu umuru قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بوتنا abu. wasu kuma suke ta dai kuma dai faɗa abin da zai faɗa don ba wanda ce ya faɗa albarkacin bakinsa musamman munafukan cikin su Allah ta'ala ya saukar da aya tun daga innal ladina ja'u bil ifki wani kisar kenan hadisin ta duba hadisi a cikin bukhari yana cikin manyan hadisin bukhari إلا الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تنسبوا شر لكم بل هكا Allah ta'ala ya koro ayoyin tun daga wannan shafin har kusan ƙarshen wannan shafin ana wanke shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya aka wanke ta aka tsaftace ta Allah ta'ala ce ula'ika waɗannan kama daga Aisha ɗaya kenan da babanta duk wanda aka taba mishi ya an taba shi da mai gidanta sallallahu ta'ala alaihi wasallam a za su mutum kenan ko kula ashir na jami'in mutalaqa ulaika mubarra'una mimma su kula waɗannan duk an barrantar da su da abin da munafiqai suke waɗanda suke ba munafiqai bane kawai dai su ma sun ji ne suka bi uban Allah ta abana a wasu kalama da su gudala tamanin tamanin akan kasafi da suka yi bayan saukar ayar kuna ji da ko su ko manya a aida da mu a kan afi wannan azabar ta ubangiji shi ne malam ce ya faɗa daga ƙarshe shi duk wanda ya mata kazafi da abin da Allah ta'ala ya wanke ta da shi to wannan arni ne fa huwa kafirun shi tinkirin kafiri malai ce cewa min kulle su wanda aka abarar da su daga duka abu da yake mummuna abu malai ce afdalu biyayyen su su matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Khadija bint Khuwailid ita ce Khadija iyar Khuwailid wa Aisha tu siddiqatu bint Siddiq da Aisha siddiqa yar Siddiqi sai ce Khadija da Aisha su ne nan nan kaga bai ce mana Khadija su Aisha ba ina son mu gane wannan da kyau kamar yadda aka ake abubakar sunna umar sunna usman sunna ali ina fata kuke ce mana ce sai ce mana khadija da aisha su ne manya su ne manya a sauran kenan to su a su karan su su biyu wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wannan ji da ke ko sai malamai suka ce idan muka yi la'akari da taimaka ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a hali na tsanani irin wannan hali da ciyar da dukiya kuna ji da ce ko da ba da kariya da kaza da kaza khadija ta ce gaba idan muka yi la'akari da karantar da addini da karantar da tsantsar akida islamiyya da kaza da kaza da kaza aisha ita ce babba kina akwai umumin min wajhin wa khususun min wajh ta bangare kaza bangare kaza khadija ce babba babba amma ta bangare kaza bangare kaza aisha ita ce babba saboda haka matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a karamar daraja suke da ta gaskiya a zuciyar dukkan mutumin da yake mummuni ne shi mai kaunar Allah ne mai kaunar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai kar ka manta waya za a yi mutum ya mai da matar malaminsa ita ce abin zagi ya kuke ganin wani a cikin ɗalibai eh ya zama da shi daga ɗaliban malamin sai matan malamin su ne su ne mai kwashe ma yanzu mai dauki malamin kenan ku lura da kyau ana magana kan malami sai da ce ina ai malamin ya iya koyarwa sai dai ɗaliban nan nashi duk ba su da mutunci me yake zai fada ba ce ko ma me ya fada eh aka ce ma shi ce a ah, waɗannan aifin kowa me yake nufi saboda Allah yana nufin malamin wannan za ka ce ya ma nassanta akwai wanda ya nassanta ya ce fatima fatima afdalu min annabi wannan cikin yan bana bakwai din suna nan da ransu ya ce fatima ta fi annabi wai da ana zaune kuna ji da kyau ko sai aka ce duk wanda baban shi ne ya miƙe duk wanda baban shi annabi ne ya miƙe wai zai miƙe fatima za ta miƙe maza na zai miƙe zai miƙe ba wai ta nan ne tafi to sai ana zana aka ce duk wanda yake shi karan kanshi ne annabi ya miƙe walai filmar umar da kana abi inda malamar umar ya kolo ha ana ba idan ana zaune aka ce duk wanda yake shi ne annabi ya miƙe ba zai miƙe idan ana zaune aka ce duk wanda yake shi ne khatim Biyu na wai imamul mursalina ya miƙe ba zai miƙe idan aka ce a cikin kuwaye Allah ya zaɓe shi ya ba shi ƙur'ani ba zai miƙe ba masu cewa za su yaƙe ku ne bil fikira har wani su yake cewa wai muqatilhum bil fikra za mu yaƙe su bil fikra wai ba da qur'ani ba da hadisi ba wai da tunani zai yaƙe ka kuma mun karanta muku jiya gani malamai duk wanda ya kawo bid'a a cikin bid'ar sai ka ɗauki makaman da zaka rusa abin da ya faɗa ba tare da ka buɗe rumbunka na dalilai ka ɗauko wani abu yanzu ba a cikin magana da ya faɗa bane kuma ne da masani ta ce to idan kuma ana zaune ne sai aka ce annabi ya buɗe wa zai miƙe za ta miƙe za ta miƙe ba Aka wannan ina da da rana ne sun jage sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsine wa matan shi dan ka san matsayin ka da su duk inda ka dauki al'amarin su ya ci ka dauki al'amarin su wallahi ya wuce haka matan manzo Allah sallallahu ba karamin daraja suke da shi gajeren gajeren mazalim da ba da za a kwatanta da shi matan malaminka kana ganin ba wani matar ubangidan shi ba kawai fa bashi yake bashi in ya sai ya kawo kullum da yake ku bashi yake bashi kaya in ya sai ya kawo amma dubin da yake yi wa matan na dubu da biyayya eh balle wanda yake ta sanadiyar shi ne ka gane addini balle wanda yake shine asbabu khalqin lahi ala al ko mutum ya rasa wa zai aibata sai su to amma kar ka mata su din ba iyaye ne da malai daga duk wanda kaga yana wannan yarfan yana aibanta su kai sai ya alanta maka kansa cewar aibika ɗinsa yana identify ɗin kansa cewar shi ba mun bane matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa akwai waɗanda suka rasu a gaban iransa akwai waɗanda suka rasu bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa radiyallahu anhunna ajma'in ta farko dai akwai Khadija bint Khuwailid ita ce uwa na dukkan ƴaƴansa in banda Ibrahim Ibrahim Rasulullah ya haife shi ne ta baiwarsa Mariyatul Qibtiyya Allah ta'ala ya ƙara musu yadda dukansu kuma wannan baiwar Allah ta taimaka ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta taimaka ma addinin Allah sosai da sosai ta rasu a shekara ta goma da annabta tun ma kafin a yi Isra'i da Miraji ta yi kafin ma a hijira kenan ta biyu ita ce siddiqa bintu siddiq ita ce Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce take manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa an nuna mashi ita a mafarki su uku Magagan mafarkin annabawa gaskiya ne ana cewa hazi mar'atuk wannan fa matarka ce kaga mafarkin annabawa don su ba su da a ahlam ba su da yayayen mafarki Allah ba ta mun gano wannan da ke hadisin bukhari da muslim ne ka san matsayin da kenan ba karamin matsayi ne ita kadai ce wacce annabi sallallahu ya aura tana fitowa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta tana da shekara shida ya tare da ta tana shekara tara ta rasu a shekara ta hamsin da takwas bayan hijira wanda yake wannan ya nuna kenan tana da shekaru goma sha takwas a raye ko da ɗoriya a kan kaɗa a rayuwa gaba ɗaya shekara goma sha takwas da wani abu annabi tsira da aminci Allah tabbata a karshe mai gidan ta an babu wanda ya taba kwakwasa wa wajen zuwarci babu saboda ya san ba zai zo zuwarcin lafiyar su ba sai ta uku ita ce sai tubin tu zama al'amiliya maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aure ta ne bayan auren da take da shi Mana bayan sai da mijinta wanda yake musulmi ne a sakaran bin amr ta rasu a zamanin halifancin sayyidina umar a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira Allah ta'ala ya kara musu yadda duka sai ta hudu ta ce hamsa binti hamsatu binti umar bin khattab hamsa diyar umar Allah ta'ala ya kara musu yadda haka duk ukun nan ko waɗannan da na ambata duk zaka ji sunayensu a cikin ƴaƴa mata na musulmai ko cikin matan da ake suke auren su zuwa hudun nan da na ambata zaka ji a cikin nan akwai wanda yake yana da ɗaya khadija ko mata khadija ko uwa khadija ko kanwa khadija ko yaya khadija kana ji da ko ko yana da ko yana da uwa aisha ko mata aisha ko ya aisha ko kaka aisha ko da makamantansu ko kuma sauda wasu ake kiranta saudi da hauka amma a dawo da Sa'uda shi ne saudatu ko kuma hafsa ko yana da kanwa ko yana da ya ko yana da uwa ko da sauransu idan ce diyar Umar ibn Khattab annab tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aure ta ne bayan mijinta da suka rabu da yake musulmi ne Khunais bin Huzafa wanda aka kashe shi a yakin Uhud ta rasu a shekara ta 41 bayan hijira a shekara 41 bayan hijira a kaga shekara ta rayu shekara talatin da ɗaya bayan rasu manzo Allah sallam kenan fa an babu wanda ya taɓa jin cewa bari ya zo ya nema don uwa ce akwai zainab binta husaima a jurariya ummul masakin wanda yake annabi sallam ya aure ta ne bayan da gidanta ta yi shahada ta rasu a shekara ta hudu da hijira kenan ta rasu kafin rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yanzu mun samu mata ne kenan suka rasu kafin manzon Allah sallallahu biyu da Khadija binti Khuwailid da zainab binta kuzaima sai ta biyar suna zainab a cikin mata ai na biyar sai ta biyar ummu salama hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya hindu ana cewa hindu ana cewa hindatu duk su in kace hindu yayi in kace hindatu yayi amma in kace hinde to wannan da Hausa ka faɗa kenan ko yawa kamar shi da larabcin sa Allah sallallahu ya aure ta ne bayan rasuwar mai gidanta Abu Salama Abdullahi ibn Abdul asad sakamakon wani rauni da ya a yakin uhudu Allah ta'ala ya kara mashi yadda ta rasu a shekara ta 61 ban hijira a ga bayan rasuwar manzon sallama da shekara 51 suna karantarwa ne sosai da sosai sai Zainab binti Jahash ta kiyaye Zainab guda nawa kenan ke da su akwai Zainab binti Zama binti Khuzaima da kuma Zainab binti Jahash al-Afdiyya Annabi sallallahu ya aure ta ne bayan rasuwar bayan rabuwar ta da zai rubu harisa wanda wannan auren Allah madaukin sarki ne ya daura shi min fawqi sab'i samawat falamma qaba zawjuna hawa qaran zawwajnakaha an yi wannan auren ne a shekara ta biyar bayan hijira ta rasu a shekara ta ashirin bayan hijira kaga kenan shekara goma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai juwairiya ta takwas kenan bintu harif al-hufa'iyya annabi sallama ya aure ta ne bayan rabuwar da mijinta musafir ibn safwan wasu kuma suka ce malik ibn safwan a shekara ta da bayan hijira aka yi auren ta rasu shekara ta hamsin da shida bayan hijira shekara ta hamsin da shida bayan hijira har shekara arba'in da shida bayan rasuwar mata allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan akwai ummu habiba rahmatu bintu abi sufyan za ka ji jin sunan yara rabba duk da wannan ana sa sunayen ne na matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kasan al'umma musulmi suna son su suna kaunar su domin iyayen su ne in suke ta mai da sunayen domin a samu albarkacin masu sunayen ta rasu a shekara ta arba'in da ban hijira akwai safiya bintu huwai safiyatu bintu huwai an daura auren safiya bintu huwai ne tana cikin zuriyar harun dan uwa annabi Musa alaihi salatu wassalam an daura auren ne a shekara ta shida bayan hijira ta rasu shekara ta hamsin bayan hijira shafiwa ba tana cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam akwai maimunatu bintu haris alhilaliya maimunatu wato wani kira maimuna aga da kama da maimuna babu wawun a ciki amma a sunan maimunatu بنت الحارث الهلالية عند أورا أورا دي دمائك الله صلى الله عليه وسلم الشكرة تبكو بين هجرة تارس الشكرة تارس سندة ديا بين هجرة معنى شكرة أربعين دي هجرة أربعين دي كنا بايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يتشير مكا أمبتا بوما شاعر أنا رسول الله يا رسول يا بر ترى بيو سر رسول الله تعالى يقارى مصدرجة يقارى مصدرجة matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin halin baiti mun faɗi wannan ne domin kasancewar ahlul baiti ba karamar daraja suke da shi ba ba karamar matsayi suke da shi ba domin ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna ma yuridu Allah abin sani kawai Allah yana nufi ne yana so ne inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa Allah yana nufin ya tafiye da dukkan wata kazanta daga barin ku ankum daga barin ku ahlul baiti inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa tahirakum tatheera sai Allah ta'ala yace ankum bai shi an kunna ba kun bai ce nan kyau kuna tare da ni da kyau da Allah ta'ala yace an kum sai suka ce ai ya nuna kenan matan manzo Allah masa cikin ahlul baiti kaji fa wanda yake su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sanadiyar saukar waɗannan ayoyi tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidun hayata dunya wa ha fata alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wa dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsanati min kulli ajran azima ya nisa annabi man ya'ti min kulli bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahu azabu bi'ain يضاف على عذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما اقول من سبحانه وتعالى يا بسيتي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأتمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله duk waɗannan da ake da su ake su yanzu shigar su a cikin halin bauti qat'iyyatu dukhul ne ba zaniyatu dukhul bane dan duk wanda aya ta sauka a kansa to shi tabbas ne yana ciki shin za ta shafi wasu ko ba za ta shafi wasu ba shi da malamai suke suke cewa al'ibaratu bi umumi lafzi la bi khusus asbab amma su da aya ta sauka a su ai su ka tayyatu dukul ne da Allah ta'ala ya ce inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum sai da ce an kunna ba sai malamai suka ce inda ya ce an kunna to da matan manzo Allah su kaɗai ne a haka yake tunda su kaɗai aka faɗa kullum kyau kuna jina da kyau amma da ya ce an ku sai ya haɗa hassan da husaini da aliyu da abdullahi bin abbas da abbas ɗin da sauransu tunda duk wannan zubin da aka zo na mata ne kun fahimci wannan da kyau kuma sai nuna ganin da aka ce an faɗa an ku dan a shigar da wasu ba wai dan a fitar da wasu ba shi yasa suka ce idan aka ce ahalin baiti ma'ana ahli da biyu sallallahu ta'ala ne sallama su ne azwajuhu wa dhurriyatuhu wa kullu muslimin inda ne kashi kuma ga tambaye ka aka ce da ke suwaye ahli baiti sai ka ce hum azwajuhu wa dhurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim muna da gaba nawa kenan uku gaba ta farko azwajuhu matansa gaba ta biyu zuriyarsa gaba ta uku duk mutumin da yake musulmi a cikin banu waɗanda su ne ahalin banki. da aka ce a zuwa juhu matansa cewar matansa halin baitin da ayoyin da suka tabbatar ya ku matan annabi ya ku matan annabi ya ku matan annabi ya ku matan annabi abin ba da Allah yake nufi ba shine gaba ne kaza ne kaza yana daga cikin me za ka iya kiran shi rashin fahimtar larabci da alkur'ani cewar wai a ce matan mutum ba na cikin ahalin bautinsa mutum ba za a rantsar da shi yau ma'ana an ɗaura mai aure yau an rantsar da shi wani ya fitar da cikin duniya duniyar ne? kuma jama'a ku shaida kun yi dariya gobe sai ka ana tambaye shi ya iyali haka da kuma ka a wanda yake ajiya ka ba da kan shi ba za ka kira shi ya iyali ba ko da ka ce da shi ya iyali sai ka ce in advance ko kuma to be amma dai ba zai zama sai ya yana kallon kashi kuma sai ya iyali sai ce ko kun bi nan da kyau zai zaure ka ce ai tare da iyali na muke kuma ita kenan fa kwaya daya ci ai iyali wani ce ta wuce wasu sa'idawa kenan sun zauna kan hanya sun ƙi ba hanya idanta sai ai wannan iyalin wane ce ina fatan yi sai a ce iyalin wane kai da iyalin wane ce kuma matar shi ta ɗaya. ba ma wai shi shi ne gauran masu mata shi ne mace ɗaya a cikin masu mata idan akwai idan ana neman goro to shi ne mai mace ɗaya a cikin su ina fatan ba fahimta ku. to haka a tanin mace ɗaya ana yana kira matar shi a matsayin ahalinsa kuna abin abin akwai ban take cewa mutum ya ce wai matan manzo Allah ba ta cikin iyalansa Allah ta'ala cewa Isa yana zikanto mana magana Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da mala'iku mala'iku suka ce ata'ajjab mina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid ata'ajjabina min amrillah yanzu kina mamakin al'amarin Allah kenan lahi rahmar ubangiji wa barakatuhu da albarkar ubangiji ta tabbata alaikum akanku alaikum akanku ahlal baiti ya kuma abotan wannan gidan kuma da suke magana da matan dan ta suke aka ajabina da nunin mukhataba ake magana kullu da ko da nunin mukhataba ne dan zaka yi ne zaka ce hamza al-istifham تعجبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة كل يرجع يقول لأنه من الأفعال الخمسة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت da wata ce magana da kuma matar annabi Ibrahim kare suka kira ta sunan ahalin baiti haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari da ya tura mala'iku su kifar da mutanen garin annabi Lot annabi Ibrahim yake cewa قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله za mu tsere da shi da iyalansa in lamra'atuhu sai ba kawai dan tana cikin iyalai dan da ba ta cikin iyalai da ba a ce in lamra'atuhu ba dan ba ga ka je ka tambayi malaman nawo me ake nufi da al-istisna menene istisna'i ai shine fitar da abin da ke ciki kun gane ko shi ne fitar da abin da ke ciki in ba dai iyalin su tana cikin ahalinsa ba to da ba ba isa sunayin ta ba sai Allah ta'ala ce in lamra ta kana mai al-ghabirin annan nan fa cikin suratu Yusuf ba wai na ce min din ne dan abin da ba ba shi nake nufi ba ina nufin da zai an ce suratu Yusuf kowa zai tsaya sauran tarihi da tarihi da fiye da tarihi duk za ka ji har wani fara gani yanzu ana yawan shi ko wai kisar annabi yusufa wani fim nan da ake wannan fim ne ba shi da alaka da da qur'ani kwata kwata kwata kwata wannan fim ne za a gan shi dan nan qur'ani ma kana hadisan fara. amma wannan kai za ga abin nan ne duba abin da imratul aziz take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم sai ta ce bi ahalika da iyalinka haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa dangane da abin da shafi kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa la ataka hadithu Musa idara anara fa qala li ahlihi kufu fa qala li ahlihi sai ya ce ma iyalinsa shi ya nan kuma ba a jima ba da daura auren kamar da surat ayat suratu al-qasas sai magana za mu zo kanta hakan nan a suratul naml iz qala musa li ahlihi inni anastu nara musa ya faɗa ma iyalinsa li ahlihi ya faɗa ma iyalinsa a suratul qasas Allah ta'ala ya ce falamma qada musa al-ajal lokacin da annabi musa ya cika wannan wa'adin na shekara takwas ko shekara goma yana hidima yana kiwo domin ya samu matar da zai aura kazan zaki aure sai ta tashi yar ga ta yana da da bulugul mara kai wannan bai gaba yake Allah ba ta mun gane wannan take ku Allah ta'ala ce falan ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi wa sara bi ahlihi ya tafi da iyalinsa wai duk muna karanta waɗannan ne domin kasancewar iyalin mutum suna cikin ahalinsa ina ce da miji sai mata daga nan kuma sai a samuwa yaya ahalin baiti suna da suna da daraja kaga muka ce hum azwajuhu wa zurriyatuhu da zuriyarsa muka ce zuriyarsa muna nufin wa dawa kenan ƴaƴansa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu ya bar ishi ɗaya ce ita ce Fatima sauran iyalansa sauran ƴaƴansa duk sun rasu kafin shi Fatima bayan wata shida da rasuwarsa ta koma ga Allah wannan yana cikin abin da wasu ba su fahimta ba suke cewa wai ba a ruwaito hadisan Aisha a hadisan fatima amma ga hadisan aisha nan da yawa aisha bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shekara 40 da wani abu fatima bayan rasuwar manzo Allah wata shida ta yi akwai bambanci ko ba bambanci a wannan wata shida a shi ne fa za ta jibabu da su mahaifinta to wa za ta karanta a lokacin su abubakar da su umar su usman sa'ali su bijiranta su abu hurairah su waye su waye su waye su waye wanda yake tsawon lokaci da nana aisha ta yi da tsawon lokacin sauran kafin suka yi shi ne ba su dama ake jin labaran hadisan su wanda yake nuna za ka hada sahabbai ka ga roto an hamza baka ga roto an hamza ba saboda sai hamza ya rasu a yaki ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma duk da haka ka duba musulun na imam ahmad bin hanbal akwai musulun fatima akwai hadisan ta wani karatu ya sani wannan kenan in na tambaye ku yanzu Na ce yanzu mun kammala daya azwajuhu ɗaya kenan zurriyatu da zurriyarsa wa kullu muslimin min bani hashim da dukkan mutumin da yake musulmi daga cikin bani hashim haka ce bani hashim su ne kuwa al muhammad da wani ce faɗa albaiti sai ka ce ala kiwo ala aqil sai manta ma da babban gida ali muhammad ta ala ali da ala abbas da ala aqil da sauransu kuna jina da ke ku kaga akwai ali muhammad shi gina shi kenan da ala aliyu da jama'ar gina ali ibn abi talib da ala abbas jama'ar gina abbas amin biyu sallallahu alaihi wasallam to tunda muka a ce mu tsaya nan kaɗai saboda lokaci na hararan mu ala ali jama'ar gidan aliyu guda bi fali, kenan akwai alhasan da alhussein da musin da muhammad bin hanafiya da waye da waye da waye da sauransu to zan na tambaye da ce muku hassan da husaini ahli baiti ne gowa ahli baiti ne mai ce ta wannan bangare ta wanda bangare suka zama ahlul ta bangaren ali bin abi talib ko da bangaren fatima ba kuma hausa ba ba kuma hausa ba sun kasu faɗa ne ko kuwa da ana jingina shi ne ga mahaifi kwana jingina shi ne ga uwa ga mahaifi ta bangaren ali shi ne ajin farko sannan sai ta bangaren fatima kullum da ko ina abdullahi bin abbas ahli baiti ne ko ba zai baiti bane kana ji ana ambatan shi fadl bin abbas danwa abdullahi bin abbas to kenan zai nuna maka ashe ahli baitin ma da ake tutuwa za ga wasu tsirarai ne ake fada hatta ƴaƴan aliyu da ya haifa da fatima hasan da husaini kadai kake jin kuriyarsu a su biyun husaini kadai kake jin kuriyarsu shi kaɗai ne ake iyo ake yaga gida ake keta ake jiki akan dai makiya sun kashe shi kuma yanki a bayanin suwa suka kashe shi kuma a ina aka kashe shi a ƙasar musulmai ne ko a ƙasar yan shi'a aka kashe shi kuna gina da kyau ko kaga ana bautar da mutane wai a ce an ajiye kujera tun daga ɗaya ga watan muharram ake ta karanta mutane ƙarya da tatsuniyar mutanen farko har zuwa ranar goma ga wata na muharram ranar goma ga wata kuma za ga duk wani mai bi ya sa bakar riga da bakar hula da bakin komai da komai ka lura da kyau ranar goma ga wata muharram wannan wani basu su zuwa can ba kenan wata ta cewa ta yi da ta haihu a watan muharram baki ɗansa kwara ta yi ɓari cikin an sanya ma wani aure a watan muharram ya ce a ɗaga shi watan bakin ciki ina fatan muna kuna jina da kyau aka yi goma ga aka yi goma ga wata muharram saboda ka fahimci a bana'i ce wai sai ake dawowa zuwa ga a ranar ashirin ga watan safar wai an tafi ranar arba'in ɗin ne. wasu tun daga nan kaduna suka sauka abubuwa suka taka har zuwa zari a ƙasa sai sun tafi arba'in ɗin Hussein na fa a bara shekarar arba'in sai nawa to wace arba'in suke ta arba'in da mutuwa ta goma ta arba'in da kwana ko ta arba'in da mako ko ta arba'in da wata ko ta arba'in da shekara don wannan zai tabbatar maka da abin ba addini ba ne ba shi da kusa da addini kuma na sha ne mai samu dalilai sun tabbatar cewar su din fa su zo kashe shi to abin nan ne na ai maza a share kada a hu kamar yadda kirisoci da su aka hada halakar da annabi isa Allah ta'ala ya tsamar da shi suka yi suna cewa ai ya zama da jini shi ne domin ya cece su malalin gazo duk yin yunkurin halakar da shi Allah ya tsara musulmi baki da malam yake cewa wa mu'awatu khalid mu'minin ma'awiya ta bin abi sufyan shi kuma kawu ne na musulmai na mummune kawu ne na mummune ka san kawu ko shi ne ɗan uwa saboda mu'awiya ɗan uwa ne na maimuna na ɗaya daga cikin ko maimuna ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanta ne to tunda ya zama ɗan uwanta ita kuma uwa ce ga mummune shi kuma ya zama kawu kenan ga mummune wa katibu wahayillah shine ko mai rubutun wahayin Allah wahayi da ubangiji subhanahu wataala yake aiko annabawa da manzanni ma'awai bin abu sufyan yana cikin wanda idan aya ta sauka za a ce a kira shi zuwa rubuta kai in kana karanta wa asira kana karanta kutabul wahayi marubuta wahayi to ma'awiya yana cikin su sai yana nan a rubuta ka san a zaɓe ka ka zama mai rubutu daban a zaɓe da gaba zama mai rubuta wahayi da ba ina fata mun ce da kyau to shi an zaɓe shi yana cikin masu rubuta wahayi na ƙur'ani in ya ɗauka a ce to rubuta matsayi ne ko ba matsayi ne. ba karamin matsayi bane wannan dan ke karan zanta wasiƙar ka ba za ka ba kowa ya rubuta maka ita ba wace ke ba kuma ce addini amma qur'ani ya sauka aya ta sauka muawiya yana cikin masu rubuta shi ahadu khulafa'il muslimin ɗaya ne daga cikin halifofi na al'ummar musulmi shi baya cikin al-khulafa'ur rashidun ma'ana al-arba'a kenan baya cikin al-khulafa'ul arba'a amma yana cikin khulafa'ul muslimin halifofi na al'ummar musulmi yardar Allah ta tabbata a gare su baki ɗayan su yan wannan da ɗan ta mana ahalin ta suna matsayi a kuma al'ummar musulmi ya sa'idi an magana bi wa akin dace rizqal huda man lil hidayati yasalu isma kalama muhaqqiqan fi qawlihi la yashmi an la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li masabun wa mawaddatul qurba bima atawassalu wa li kullihim qadarun ala wa fadailu lakinna masiddiqu minhum afdalu suna da matsayi suna da daraja ahlul baiti suna da daraja ubangiji subhanahu wasu ala ya daraja su ya haramta musu sadaka ba sa cin sadaka amma sai da wani ya ce a bashi dan kakansa wai ya ya tara mutane yana cewa a bashi a manukar kanta su ba sa cin sadaka ko yi niyya a zuciyar ku ciwar kyauta ce bayan an an ajiye shi yana ta wani balan-balan abin da yake faɗa daban abin da wannan yake fassarawa daban <laughs> kai da kai gani ba a ce an yi baƙi wannan sharifi ne wasu sharifai ba sa shiga wuta in sun yi aikin kwarai ba an tambayi ibn abdul sun yi da ibn taymiya yi cewa ra'ayi sharif ba iya ce ya shiga wuta ya zo a ba shi ruwa wanka in yi wanka in yi shiga wuta za su shiga tare saboda ka tsaya sosai in ka samu dan mai ganye akwai magunguna da mutum zai hada in kai shafa a jikinka sai ka shiga wuta ba ta kama ka ba kwarai kuwa akwai manya manya riguna da ake da su kasashen da aka ci gaba manya-manyan riguna da ake da su da masu abin nan kashe gobara suke sawa zai sa rigar ya shiga wuta ba tare da wani abu ya kama ba kun gano wani da ke ko ina son bayani halin birka suna nan kuma har yanzu akwai su sai da mutum ba zai zo ya shimfa da ƙarya ya ce shi ma ahalin birka bane wanda ke fa ai riga an tarihin fa ai riga fa an zan tarihin sa fa inda za a doguwar tafiya fa zuwa kakannin shi na biyar ba za ka samu wani barbushe ne fa ba ma gudu ne an san sa fa an san daga yana ki amma zai zai ce ai shi iyayen sharifai ne wanda yake mun baban shi ya rasu ya ce zai dawo nan gaba shi ne ya dawo yanzu shi ba shi da malami irin waɗannan biyar suna da Allah ta halar tsara kuma musulmi ka san darajar su suna da daraja amma ba su halatar da haram ba su haramtar da halar. abin da yake haram akan kowa haram ne akan su abin da yake halas akan kowa halas ne akan su sai abin da shari'a ta cire kaza da kaza da kaza shine kawai daga kar mutum zai ce shi sharifi ne kawai don ga tabar gada ya ce shi gashi gashi wannan ba sharifi bane bai bi daraja bai bi ubangidan ba kuma mu annabi ba ka ce biki wa in to tsinu ta tadu akan juriya da muke mishi ne muke rikon su A manya za a yanzu ko mu saki manzo Allah a saki manzo Allah nan mana ce mu saki ne ko a saki manzo Allah a ce a kama jikoki ai wannan jikan manzo Allah ne ai wannan maganar manzo Allah ce wannan ji da wannan jika ne na manzo Allah wannan magana ce ta manzo Allah wace zaka dauka magana manzo Allah sallama kuma in jikan na manzo Allah ne sai sallama ya ce ai magana ta kai manzo Allah dan saboda kai shi ya samu wannan daraja suna da daraja suna da matsayi Allah ta'ala ya tabbatar musu da su da matsayin su ya kara musu daraja da daukaka subhanakallahumma bihamdik ashadu allah ina ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik